Bayan da ta mallaki diplomar rabaka a fannin adabi ne Rukayetu abdulrahman ta shiga makarantar koyon aikin jarida Iftik wadda a yanzu ake kira Escom. Ta iso a studio Kalangu bayan ta kammala karatu a watan Juwan na sha 2017 kuma ta samu kwarewa a wannan fanni. a Bayan na yi lisans, ina ga neman inda za ni yi gwajin karatun da na yi wato stage. Sai wani daga cikin mushanninmu ya bani labarin studio Kalangu. Sai na ajiye takarduna. Ina jin daɗin abin da nake yi, amma ina iya cewa ba wata sha'awa ba ce. Na yi neman in yi belin kaina ne kawai saboda tun ina karamar yarinya shugu gare ni ba ni faɗan ma mutane sai na zaɓi aikin jarida don na hudda wannan lullubin ga rayuwata. Kuma hakan ya faru tun da shekaru na ƙara fucewa ina ƙara mu'amala da jama'a. Yanzu haka ita ce mataimakiyar shugaban sashen matasa na Studio Kalangu tana bambanta kanta ta hanyar jajircewa da kuma kama aiki da mahimmanci. Habibu Garba shugaban sashen matasan ya bayyana cewa rukayya gimshiki ce a sashen. Eh, mutum ne ya ce mai son aikinta ko da yake wani lokaci ba ta faɗa min ta yi wani abu sai ta ƙare amma daga ƙarshe kuma sakamakon yana kyau kamar yadda na sha faɗa ko da ba na raye na tabbata tana iya maye gurbi Rukayeto na da burin ta ci gaba tana sa ran yin fice duk da rashin fahimtar da take fuskanta. Abin da ya fi birge ni shine cuɗuwa da al'umma, kamar akwai wani bala'i haka kamar ambaliyar ruwa ina son kasancewa da mutane dangane da maganganu ko na son kai da ake yi mini a kowane lokaci ina kokarin inganta kaina babban kalubale cikin wannan aikin shine nuna ma jama'a da ana iya zama matar aure kuma uwa sannan kuma a yi aiki mai kyau tunda tun kayi wata mishkila sai a danganta haka da matsayinka a saboda ta yi aure ne saboda tana da yara dan shi ne ta yi wannan kaba can kona. a ra'ayin rukayya mata na iya yin mayan abubuwa idan suka kasance a kafafen yada labarai.